على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب المظالم قال رحمه الله تعالى باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في الصفوه وغيرها har yanzu a wannan babi mala yana magana kan babin abin da ya shafi wato ɗaki da ake a saman tsoro ko kuma bene da ake ɗaurawa a saman ɗaki da hukuncin yin haka in eh, karanta hadisi ɗaya a cikin babin hadisi na biyu hadisi ne mai tsayi wanda muka karanta shi hadisi ne na wato abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yake cewa <coughs> ban gushe ba ina tambayar umaru radiyallahu anhu akan mataye guda biyu daga cikin matayen manza Allah sallallahu alaihi wa wanda Allah ya yi zance a kansu yake cewa in ta tuba ilallahi faƙat tagat ƙulubu kuma cewa lallai in kun tuba kun koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to lallai zukatanku sun tsarkaka sun tsaftata ya ce sai na yi aikin haji tare da na umar sai na ga ya ɗan karkace ya bi wata hanya ya koma gefen hanya ni ma sai na bi wannan hanyar tare da shi da kuma abin wato alwala a hannuna ya ce fata barraza umar radiyallahu anhu sai ya je biya bukatarsa sannan sai ya dawo ya ce sai na zuba mushi ruwa a hannunsa daga cikin wannan wato eh, salka karama ta fata da nake rike da ita da ruwa sai na zuba masa yayi alwala sai na tambaye shi na ce ya amiral mu'minin ah, su wane ne waɗannan mataye daga cikin matayen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya zance a kansu ya faɗi waɗannan kalmomi sai shi Umar radiyallahu anhu yake cewa ina mamakin ka Abdullahi dan Abbas ma'ana mamakin da yake yi yace yana mamakin wannan abu da ya shahara an san su waye. amma shi Ibn Abbas duk da shahararsa da saninsa a ce bai san wannan ba wannan mamakin shi da yake kenan ko kuma a'a yana mamakin abdullahi dan abbas wato wajen kwaɗayinsa da dagewarsa wajen sanin abin da yake na tafsirin alkur'ani ne sai ya ce ai su biyu ne da aishatu da hafsa ne su ne allah ya magana a kansu sannan sai Sayyidina umar radiyallahu anhu ya koro masa hadisin gaba ɗaya inda ya tsaya a nan ya biya masa bukatarsa to amma kuma dan ya ƙara masa sani <clears throat> sai ya koro masa hadisin gaba ɗaya yake cewa ni da wani makwabci na daga cikin mutanen Madina muna zaune a yankin da ake kiran shi yankin Bani Umayya ibn Zaid a wani gefe bangare na Madina da ake kiran shi Awalil Madina Awali wani kamar tudu ne unguwa ce ta tudu a Madina ana kiranta Awali tana gabas da masallaci ya ce to muna nan muke zama ce kuma mun kasance da ni da wannan aboki ko makwabci na wato mukan <clears throat> yi canji da juna ko mukan wato yi musaya yau idan na je na zauna wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na haƙura da fita kasuwa sai na jiyo hadisi in na dawo sai ya tambaye ni yau me aka yi sai na gaya masa shi kuma washe gari shi ma sai je darasin ni kuma ba zan je ba sai na je na to haka muka kasance muna yi yake cewa shi Umar kenan da haka wata rana na sauka na gangara na je Madina wata rana shi ma ya gangara ce idan na sauka na je Madina sai na zo mishi da labari na wannan rana din shi ma in ya je sai ya zo min da abin da ya faru ce to mu mutanen Madina a mutanen Makka Quraysh kenan Qurayshawa ya ce mun kasance a ɗabi'anmu ta zamantakewa da mata ya ce mun fi ƙarfin matanmu ma'ana mu muke juya su a gida ko dama maza su suke juya mata amma na samun mata kuma su juya mata ya ce a ɗabi'anmu ta ƙuraish mutanen makka mu mun fi ƙarfin matanmu mu muke juya su mu tankwasa su ya ce amma da muka zo madina sai muka samu su mutanen madina matansu su suke juya su saboda haka yanzu al'ada ta canja ko ya ce sai muka samu su matan suna rinjayen mazan ya ce ba a gushe ba matanmu sai suna ta koyan irin ɗabi'u na matan madina suna ta koyan ɗabi'unsu har sai da ya kai cewa wato sun zama suna rinjayen mummuma ma'ana da kila in mun yi magana ba sa tankawa ba sa iya motsawa a muka zo madina sai muka ga mace sai ta yi magana mijin ta yi magana kamar suna da wata dama mai ƙarfi ya ce to wata rana sai na yi ma wato mata ta faɗa na ɗaga mata murya ya ce sai ta mayar min da magana sai na yi ƙyamar abin da ta mayar min yaushe har ta zama haka da ba haka muke ba sai ta ce a ah, menene za ka dinga kyama a ciki don ka yi magana na tambaye ka ya ce wallahi sai ta ce wallahi ai matan annabi ma suna tambayarsa matan annabi ma da kanshi ma idan yayi magana ko ya faɗi wani abu suna ja mana suna cewa su a musu bayani kasan wani ya yanka doka a gidan shi ba a ketarewa ko in yayi magana shi kenan an yanke ba ba ba magana waiwayo kuma sai ya ce to ya ina miki magana kuma kina kina abin nan tace to ai mata annabi ma suna yi ta gaya masa ya ce ma har take ce mishi ma ba da labari take kara masa ta ce wallahi wata a cikinsu ma sai ta ƙaurace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har dare yayi ma ba ta kula shi ba a ga an samu damuwa kenan <clears throat> ya ce tana faɗan haka sai na ga sai ta tsorata ni kuma ta ce to abin har ya haka ya yi yawa sai na ce to lallai kuwa duk wacce ta yi haka a cikinsu wannan ta tatse ta yi hasara ce mace ta ce ma annabin Allah tun daga safe har dare ba ta kula shi ba ya ce sai na tattara rigata ma'ana kawai sai na razana da na ji wannan maganar babba <clears throat> na tara tufafi na na sanya rigata na shirya ina zuwa na shiga gidan annabi na shiga ɗakin ya ta hafsa domin matar manza Allah ce sai na ce ya ke hafsa don labarin da ya ji ne zai kawo shi ya ce yanzu ɗaya a cikinku tana fusa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta yi fushi da shi har tsawon ini ɗaya tana fushi da annabin Allah ta ce ƙwarai ana yi sai ya ce mata wallahi khabat wa khasirat ta yi hasara ta taɓe duk wadda ta yi wannan <clears throat> kaman ya zo ya mata nasiha ne ya ji abin da suke aikatawa bai sani ba sai yake ce mata yanzu kina da lamuni na cewa wato Allah ba zai yi fushi a kanki ba saboda fushin annabinsa ki halaka ce idan fushin Allah ya shafi ya shafe ki saboda fushin annabinsa ya ce wallahi za ki halaka don haka ya ce ina miki horo da kuma hani ya ce karki yadda ki nemi abin da yake ya wuce bukata a wajen annabin Allah karki yadda ya ce na hana ki wannan ya ce kuma duk abin da ya faɗa karki ja da shi shi yanzu ubanta ne ya ce karki ja da shi ya ce kuma karki kuskura ki ƙaurace masa ce kuma duk abin da kike bukata ne ki tambaye ni kaga wannan shine uba ko haka ake son iyaye su zama kaga ya zana mata layi don haka ko dan ya tana gidan miji bai wuce ka mata magana ba bai wuce ka tsawatar mata ba kaji ta yi abin da ba daidai ba don haka kaga sai da ya je tabbatar ya tambaye ta ya tabbatar ta tabbatar abin da ake yin hakan ne kuma tana cikin masu aikata haka ya ce to na hana ce annabin Allah ne duk abin da kike nema ya ce ni ki tambaye ni ni zan miki ya ce kuma kar ya ruɗe ki kar wani abu ya ruɗe ki a gidan mijinki dan wato abokiyar zamanki ya ce jaratuki makwabciyarki ba fake shi ya ce makwabciyarki abokiyar zamanki don tafi ki kyau ko kuma annabin Allah ya fi a kanki ya ce wannan kar ya daga miki hankali aka yi gaya mata agan wanne ba zai yi haka ba ce kar wannan ya dame ki kuma abin da yake nufi yana nufin aisha yake nufi ya ce na san annabin Allah ya fi kuma ta fi ki kyau ya gaya mata ya ce to wannan kar ya ɗaga miki hankali ya sa ke ki je ki wani abu to suke cewa sai Umar radiyallahu anhu yake cewa kuma mun yi magana muna zance a tsakaninmu Musa bai yanzu ya kare wannan maganar sai ya shigo da wata magana Ya ce mun kasance muna zance cewa akwai Gastan wata kabila ce daga cikin kabilun Larabawa wanda suka yi hijira suka koma yankin ƙasar sham tun da jimawa to sai zama nan ne matsugunansu cewa suna ta kintsawa suna so su zo su yaƙe mu a madina kenan to sai wannan abokin nawa ranan ya je gari sai ya dawo min da labari da yamma ya kwankwasa kofa ta kwankwasa mai ƙarfi sai ya ce shin ina nan ya ce wallahi sai da na firgita na fito sai na ce lallai sai ya ce min wani al'amari mai girma fa ya faru a yau din nan da na je baka je ba na ce menene wannan gassan din nan wannan kabilar sun zo yaki ne domin mu abin da ma yake tunanin mu kenan ya ce a'a ai al'amarin ya fi wannan girma da ma yaƙin ne da da sauƙi ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ya saki matan shi ce to annabin Allah ya saki matan shi duka su wannan gara ma a ce yaƙi ne aka zo ya fi musu sauki da a ce ya saki matan shi wannan fa bayan shi umar ya je ya mata faɗa kenan sannan sai wannan labarin ya zo <clears throat> umar ya ce lallai hafsatu ta yi hasara ta tabi duk da maganan da na gaya mata sai da ta je har ta jawo aka sake ta a gidan annabin Allah ya ce wallahi sai da na yi tsammanin hakan zai faru don haka sai ya sake sa tufafin shi yace ce na sa kaya na je na yi sallar alfijir a ranar haka na bar unguwar na je gari na yi asuba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wani daki haka da ake a sama kamar bene guda daya ya kaurace ma matayensa gaba daya mana ya koma ya killace kansa sai na shiga dakin Hafsa sai na same ta tana kuka mana ta tuna abin da ya gaya mata sai na samu tana kuka na ce me yasa ki kuka ba na hana ki na kwaɓe ki ba ai na gaya miki karki sai yake ce mata shin annabin Allah ya sake ku ne sai ta ce wallahi ban sani ba mu ba mu sani ba ya sake mu mu dai ya fita ya bar gida ya ce shi kuma ba zai ƙara zama a gidan ba ya ƙaurace musu da shi can ya shiga wancan ɗakin da yake ɗan sama ya zauna ba ruwan shi da mu to sai na umar ya ce sai na fita na je wajen mumbarinsa na zauna sai na ga kowa ya kewaye manzu Allah sallallahu alaihi wasallama ana ta kuka ana al'amarin babba ne a ce wai annabin Allah duk ya saki matan shi zan san cewa al'amarin ba na wasa ba ne. dan haka abin ya ɗaga musu hankali ce ni ma na zauna tare da mutanen da suke zaune Ya ce amma sai na kasa hakura sai na tashi na tafi wannan ɗakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya killace kansa sai na samu wani bawansa wani saurayi bakin yaro haka sai na ce ka neman min izini a wajen annabin Allah ka ce na zo ina son ganin shi sai ya shiga yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana yace to ga Umar ya zo yana son ganin ka sannan sai ya fito ya ce masa na gaya masa ba amma bai ce komai ba na ji ya yi shuru umar ya ce na koma na sake zama sahabbai suna ta kuka ya ce na kasa haƙura na sake tasowa na dawo na sake cewa amin izini ya sake gaya min irin wannan ma ya ce na shiga na mushi magana ya yi shuru a ga annabin Allah ya fusata kenan ya ce na sake zuwa na zauna na koma shi dai Umar ya kasa hakura saboda hankalin shi a tashe yake yace na ukun da nazo na gaya masa har na juya baya zan koma sai yaron ya kira ni yace min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka shigo a yanzu Umar yace sai na shiga sai na samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kwance wato akan eh, wato wata wata taburma irin wacce ake yin ta da kaba ko kuma ganyen bishiyar dabino a kan rairayi yana kwanci a ƙasa ba komai ba gado yana kwanci ya ce babu wata shimfiɗa tsakanin shi da wannan wato tabarmar da yake kwanci a wannan kaskantar da kai ne na annabin Allah sallah shi ne ya fi kowa kuma amma bai ɗauki damuwa ya ce shi ga inda zai hau ba da haka sai na same shi a shimfice da na duba jikin shi ma sai na ga har abin ya mushi shata a jiki shatan wannan tabarma ya fita a jikinsa na gan shi ya kishingida a kan wato matashi matashin ma wato abin da ke cikinsa ba ma auduga ba ne ciyawa ne aka cusa a ciki aka ɗinke na ga yana kishingida da shi sai na mushi sallama ina tsaye sai na ce ka saki matanka ne abin da ya faɗa kenan sai ya ɗaga kan shi ya kalle ni sai ya girgiza kai ya ce a'a ban sake su ba ya ce har yanzu dai ina tsaye ban iya zama ba sai na ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana so yanzu ya ya dan sanya yaman annabin Allah ne damuwar da ake ciki yace wallahi kar ka so ka ganni wato mu mutanen Quraysh mun kasance mun fi karfin matan mu amma da muka zo Madina sai muka zo cikin mutanen da matansu sun fi karfin su sai ya ambata masa abin da ya ambata ma'ana matar shi ta mishi magana ta yi jayayya da shi ya ce na makure ta a bango na haɗa ta da bango sai da idanuwan da suka fito na ce ba a mana haka to wannan shi ma sai ya sa alaihi wasallam sai ya murmushi ya kalli umar sai ya murmushi ma'ana shi yanzu ya samu biyan bukata tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga kaman fushin shi ya sauka sai ya ga ya murmushi sai ya ce wallahi na shiga wajen hafsa na gaya mata cewa kada kyan Aisha da ƙaunarta a wajen annabin Allah ya yaudare ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake yin murmushi Ya ce to lokacin sai na zauna da naga yayi murmushi na san cewa ya sauko Ya ce sannan sai na ɗaga idona na kalli ɗakinsa. Ya ce wallahi da na kalli ɗakin nan ni dai ban kalli wani abu wanda za a ce ga wani abu mai birgewa na sha'awa a ɗakin ba wani abu mai ɗaukan ido da za a ce ga shi nan abu ne na kyalkyali na waye ya ce ban gan shi ba sai na ce ya banza Allah sallallahu alaihi wasallam ka Allah ya yalwata ma al'umma kamar ce domin mutanen Farisa da Rome kafirai ne Farisa suna bautar wuta rom kuma suna suna addinin Kiristanci suna cewa Annabi Isa dan Allah ne Ya ce amma ga sunan an yalwata musu an ba su duniya duk da cewa ba sa bauta ma Allah ce to mu da muke bauta ma Allah ka roƙi Allah ya yalwata mana mu da muke roƙon Allah muke bauta ma Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishin gida sai ya ce ma Umar radiyallahu anhu yace kana kokontan abin da muke a kai ne ma'ana in kaga kai kana mumini kana sallah kana azumi Allah yana daura ma damuwoyi ai bai kamata ka yi kokonto ka ce to shi kenan wannan addinin ba gaskiya ba ne kamar yadda yake samun wasu wani kamar musamman wanda suke shiga musulunci yace in ya musulunta da ya shiga musulunci sai yan uwanshi suka kaurace mishi sai wahala ta kama shi to dama ai imani da Allah kenan dama ba kai imani da Allah bane dan ka samu jin daɗi ai dama kai imani da Allah dan ka bauta ma Allah ne dan ka gyara lahirarka ma'ana a cikin duniyarka manzo Allah sallallahu ya ce kai dan katsaf. kana kokonto ne cewa imanin nan da muke ba gaskiya bane yace ai waɗannan mutane da kake gani Allah ya gaggauta musu jin dadin su ne a duniya abin da ya kamata a basu a lahira sai Allah ya jawo musu shi suke jin dadi a duniya da haka wai dan kaga mutun yana more rayuwar shi a duniya kuma yana saban Allah kaga Allah ya bude mishi duniya ba wai ya nuna cewa shi yake kan daidai ba ba ya nuna cewa kuma ya fi ka a wajen Allah ba ne wannan an gaggauta mishi jin daɗin shi ne aka kawo mishi a nan duniya ta yadda in ya sadu da Allah kuma bai da komai Allah ya tsare mu sai na ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na yi laifi ka nema ka min Allah ya gafarta mu dan haka yace fa atazalan nabiyyu صلى الله عليه من ذلك من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة وأتو أبني يفارو أما زال صلى الله عليه وسلم أفيزا شند يي da hafta a ɗakinta amma ya gaya mata cewa kar ta gaya ma kowa ita kuma sai ta gaya mana Nana aisha ba ta iya riƙe sirrin ba shine abin da ya zo cikin suratul tahrim ya ayyuhan nabiyyu limatu harimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwa alimul khabir Allah ce wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan yayin da annabin Allah yayi zance da ɗaya daga cikin mata matayensa ita ce Hafsa shine wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan yace kace gaya ma kowa." amma sai ta kasa ɓoyewa sai ta ba nana aisha labari ita ma labarin sai ya fita daga wajenta labarin sai ya cika gida sai Allah ya ce falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi sai Allah ya sanar da shi cewa zancen nan fa da ka faɗa an fade shi ya fita arwafa ba'dahu wa a'raba an ba'd sai ya kira hafta ya sake gaya mata cewa fa kin faɗi maganan da abin da kika faɗa ga abin da kika faɗa sauran kuma ya rage naki to shi yasa ce take tambaya shi qalat man anba aka hada waye baka labarin cewa na na fadi wannan labarin yace nabba'ani al-alimul khabir Allah masani shine ban labari to sai Allah yace su tuba da wannan abin da suka yi suka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cha har abin bai yi dadi ba to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa sai ya fusata yace wallahi bazan ƙara <clears throat> zama da su ba tsawon wata daya bazan ƙara shiga ɗakin wata a cikin su har tsawon wata daya dan haka sai yayi rantsuwa da Allah kuma in mutum yayi rantsuwa yi bakance akan abu dole yayi wannan in ya saba kuma sai yayi kafara to shi yasa a farkon sura Allah yace kad faraballahu lakum tahillata aymanikum eh za ka iya warware wannan rantsuwar taka tare da yin kafara amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsa yace sai yayi wata ɗaya ba shi ba mana kaman ya musu ila'i kenan ya kaurace musu saboda tsananin abin da ya samu na yanda Allah ya mishi magana a cikin wannan sura da kwaban shi da Allah ya yi ce to lokacin da wata ya kai kwana 29 sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai ya shiga ɗakin Aisha ya fara shiga ɗakinta oh eh, ummahatul mu'minin ne mataye ne amma kuma suna da ɗabi'u irin na ɗan adam yana shiga sai ta ce a ah, ka rantse ka ce sai wata ɗaya ai watan bai shiga ba <laughs> don haka don kai wani tsanani a gidanka ka zo amma irin wannan gatsan to ba abin ka ɗaga hankalinka ba ne a ka ce ba za ka dawo gidan ba ko ko abin da aka ce ka siyo ka ce ba za ka siyo ba me yasa ka siyo to kai kuma ka a tunzura ka ka san wani sai ya tunzura ko wani sai ya fada sai ya ce ko yayi saki ko ya kama ta da duka ta ce ma annabin Allah ai watan bai yi ba <laughs> a kansu ba a kai wannan maganar ya fita amma da sake ce mushi ai wata ɗayan bai cika ba ai da yake bari sai wata ɗayan ya cika ce innaka aqtamta Allah tadkhula alaina shahra ai ka rantse cewa ba za ka shigo mana ba sai bayan wata ɗaya kuma gashi yanzu mun wayi gari yau kwana 29 na kirga yau 29 annabin Allah ya ce to ai wata ko dai kwana 29 ko 30 da wannan watan yau kwanan shi 29 ya kare kenan saboda haka ana kiran shi wata daya ko da kwanan shi 29 ne Ya yace wa kana zalika wa ishirin, wannan watan kwanan shi ishirin da tana ne ya kare yana na Aisha ta ce sai Allah ya saukar mishi da aya aya ya ba su zabi mana yanzu Allah maɗaukakin sarki shi yake ma annabin annabin shi fada inda dai su yanzu 'yan adam ne mutane ne duk da wannan ƙaurace wanda ya yi ashe zafin bai kare ba su a wajensu su ma sun ji zafi to sai Allah ya bashi zabi yace ka gaya ma matayanka ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha ta'alaina umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila ce ka gaya matayanka yanzu ga zabi in duniya kuke so dan haka ga zabi su zo dukkan su duk abin da suke so na duniya annabin Allah zai ba su amma zai sake su ba shi ba su har abada idan kuma suna son Allah da annabinsa to su haƙura a halin da suke ciki da annabinsa za su samu lada a wajen Allah don haka sai ya ba su zaɓi ya ce to na ba ku zaɓi don haka wacce take son duniya in wani abu take so na jin daɗi na komai zan mata amma kuma ba ita ba annabin Allah har abada idan kuma tana son ta haƙura da annabin Allah ta zauna da shi to shi kenan don haka sai aka ba su zaɓi to da ya ba su zaɓi sai ya ce mana na aisha ita ce farko ya ce akwai abin da zan gaya miki amma karki gaggawan firtawa ko karki gaggawan ɗaukan hukunci a hannunki sai kin shawarci iyayenki sai ki je ki shawarci iyayenki tukunna sai ta ce a aini na san iyaye na ba za su gaya mun cewa in rabu da kai ba ai na san saki ne ce na san duk abin da ma za a yi ma iyayen ma ba za su ce na rabu da kai ba to shine Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika har zuwa ƙarshen ayoyin to anan sai ta ce yanzu a wannan al'amari ne sai na yi shawara da iyaye na tace to ni na zaɓi Allah da annabin sa da lahira ba ma sai an je gida ba saboda haka wani lokacin ba sai da faɗa ba ko kuma wannan yana nuna halarci mutum na iya ba macen shi zaɓi in abubuwa suka tike sai dai kuma a haƙƙin mutane ba haƙƙin annabin Allah ba in ka ba ta zaɓi in ta zaɓi saki ta ka ce to na ba ki zaɓi ko gidana ko gidanku kin san ne yana faɗan haka to wani ta ce gidansun nan to malamai sun ce ta zaɓi saki kenan da haka ko baka sake ta ba sunan shi saki ɗaya to kaga irin wannan maganganu ya kamata a dinga kiyaye su ka san da yawa mutane na faɗa ce ko dai gidana ko gidanku in ta kusura ta tafi duk wanda ta zaba to shi ne malamai dai saɓanin da suka yi cin <clears throat> auren ya fashe ne gaba ɗaya ko kuma saki ɗaya wasu ka ce saki ɗaya ne an gane ko sai a a bashi zaɓi a ce to saki nawa ka bata tunda ka ce ko gidanta ko gidansu <clears throat> sai a bashi saki ɗaya domin kuwa dama yana da saki biyu da shi da ita ta faru ta kare kenan hatta tanke hazaujan gairahu sai ta auri wani mutumin kuma yasa sai a dinga kiyayewa da abin da za a furta musamman lokacin da rai ya ɓaci in rai ya ɓaci kaga bai kamata a dinga furta maganganu ba to da ya ba su wannan zaɓin sai ita ta ce ita ta zaɓa Allah da annabinsa da sauran mataye da lahira sauran matayen ma dukkansu da ya gaya musu suka ce wallahi mun zaɓa abin da aisha ta zaɓa mun haƙura mu zauna da kai to shine a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya gaya musu cewa A inna ma yulidu Allahu an ankum rijista ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera sai Allah ya zabi matayensa suka zauna da shi kuma su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu tare da su tun da aka saukar da wannan ayar manzo Allah bai rabu da wata daga cikin matayensa ba dukkansu sun haƙura suka zauna da shi don haka matan shi ne duniya da lahira sai suka zaɓa Allah da annabinsa da lahira wannan babban darasi ne hadisin zai zo a can gaba ya zo cikin abin da ya shafi babi na hukunce-hukuncen aure shi sai na umar ya katso ma abdullahi dan abbas hadisin ne gaba ɗayansa amma dai abin da yake da alaƙa da babin mazalin shine farkon hadisi shine maganar gini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau wani daki da yake saman bene a gidansa kenan kana iya yin dakin bene a gidan gidanka amma da sharadin cewa ba za ka cutar da makwabtanka ba shine ba za ka dinga leƙen gidansa ba ba za ka dinga ganin al'aurar gidansa ba idan kuma hakan ya faru in aka je gaban alkali zai bashi zabin zaɓin ɗayan abu biyu ko dai ya toshe wundan benan nasa ta yanda ba zai dinga leƙa gidan makwabcinsa ba ko kuma ya sauko ƙasa zaɓin ɗayan biyu za a bashi saboda haka mutane suna irin wannan kusuran ko yau wani bawan Allah mun yi hira da ce wani ya yi gini a kusa da gidansa makwabcin shi ce sai su zo su ɗaura kujeru su zauna suna ganin cikin gidansa wai ana mishi aiki a sama to kaga wannan duk zai zama kaman bibiyan al'auran musulmi ai duk wanda yake gidan shi yana yana yana da yanci a gidansa haka dan kai ka daura saman ka bai kamata ka leki gidan wani ba kaga abin da gidan wani yake ciki ba Umar Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu duk wanda ya bibiye al'aurar dan uwansa Allah sai ya bibiye al'aurarsa kuma duk wanda Allah ya bibiye al'aurarsa sai ya tozarta shi to wasu tozancin Allah suke so eh wanda yake son tozancin Allah sai saba ma Allah a wannan da haka ta wajen tsarin gini ya kamata abu wannan abin ba hana ka kai gidan sama ba amma kar ka yi abin da zaka kunta ma makwabcinka da haka idan idan yi gidan sama kuma makwabcinka na na gefe da kai to kar ka yi kar ka yi wundunanka da kofofinka ta nan sai ka canja musu yanayi sai nan ya zama katanga ko ka ɗaga katangar ka tanda yanda ba za ka leka gidan shi ba sai katangar ka ta sama ta yi tsayi amma ka yi irin barandar nan da ake sai ka ɗaga ta ka killace ta domin kai ma bai kamata ka bar al'aurarka a waje ana gani ba ko Allah ya samu dace qala rahimahullahu ta'ala babu man aqala ba'irahu ala al-balati aw babil masjid babu wanda ya daure wato akala ko igiyar raƙuminsa a ƙofar masallaci ko a dandamalin masallaci. Akwai hadisi da? Ok. Kala haddasa ni Ibn Salam, kala akbaran alfazari, an humaydi ni tsawil an anas radiyallahu anhu kala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi shahran wa kanatin fakkat qadamuhu Umaru في a له فجاء أمر فقال أطلقت نساءك قال لا ولكني آليت منهن قال فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه irin wancan hadisin ne ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ila'i shine wato yayi bakance na rantsuwa cewa ba zai ƙara ma'ana kusanta iyalansa ba ba zai zauna da su ba tsawon wata daya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu rauni ne a digadikansa ya hau doki ne sai ya fadi sai kafar shi ta gurɗe ka iya cewa gurɗewa ko targade infakkat an ce infakkat kaman eh, gaba ta fita daga wani waje ba karaya bane gane ko gocewa ne cewa gocewa ko ka ce gocewa ko kuma targaɗe? sai ya samu matsala a kafarsa don haka sai ya shiga wani ɗaki da yake tudu a cikin gidansa gidansa akwai tsoro akwai ɗaki guda ɗaya da yake kan bene sai ya koma wannan ɗakin eh, sai sai na umar ya zo ya tambaye shi ka saki mata yanka ne ya ce a'a ni dai na yi bakance ne wato akan na ƙaurace musu tsawon wata ɗaya don haka sai ya yi kwana 29 sannan sai ya sauko daga wannan ɗakin benin sai ya shiga wajen matayensa alaihi salatu wassalam kenan daga cikin hukuncin hadisin shine mutum yana iya ce ma matarsa in ya yi fushi ko wani abu ya haɗa su ya bi dukkanin matakai suka ki gyara misali Eh, fa'iduhunna. ko ya mata wa'azi ba ta ji ba wa hajuruhunna fil mabaji'i ya kaurace mata suna kwance shin fita daya amma baya baya baya kusantarta dan dan dan dan ta dan ladabtu ta neme shi ta nemi tuba ta nemi dawowa wannan ma sai ki amfani tace a ah, to ni ina ruwa na aje ai ta zaman haka mana ko da haka sai ka juya fuska ta juya fuska sai kaga wannan yaki aiki to Allah ya ce buhunna sai ka dake ta sai ka kai matakin duka amma ba wa duka babba ba ko sai ka dan mata duka wanda ba ba mai tada jiki ba ba mai tada fata ba ko wasu ma sun ce ka kama hannun riga ka buga mata don dai nuna cewa dai an yi wani abu na ladabi ko ko ka dunkule hannunka da keta da shi a baya misali wajen dai da ba zai zama na rauni ba sai wannan ma ya ƙi aiki shi zan da ke shi ba ai ba ka isa ba <laughs> ko wallahi in ka da ke ni sai na rama to kaga kila daga dukan sai koma wasa sai a daidaita ko shi zan da ke ki ba tace sai na rama in ka isa ka taba ni ko to wani in ya fusata sai kaga ya kai duka mai karfi to shi yasa ba duka mai karfi yake so ba to di bi wannan matakan taki sai ce to ni na bar gidan kila dama yana dan gina wani gidan shi ya koma ya yace wata ɗaya ba ni ba gida sai kaurace mata wata ɗaya to kar ya wuce kwana 40 ko la yake cewa eh, ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur kar ya wuta wata hudu ba tare da ya dawo wajenta ba a gashi annabin Allah annabi ne na Allah sai ya dauki mafi karanci ya dau wata ɗaya, domin hakan ya sa su yi nadama kuma ai kaka sun yi nadama Tun tunda sayyidina Umar ya shiga ya samu afta tana ta kuka kaga kuka alama ne na mene na nuna nadama in wani abu ya faru to kaga wannan abin da ya musu ya kaurace musu kuma shi bai ce su matan shi bane bai ce ya sake su ba da haka ya barta a cikin duhu shikenan sai ka kaurace ta kira waya ta ji switch off ko kuma ta ji an ce ana ganin ka kana zuwa unguwar a za a neme ka za a kai karar ka aiko sai ka ji kira yanzu ya ce ai ana neman ka ya za ka bar gidanka kana gani a na yi ila'i ne kuma wata hudu ne don haka sai na yi wata hudu ban dawo gidan ba za ta iya haƙura kuwa za ta yi ta neman ka yi sai a turo ma abokanka sai ai ana ganin sa don Allah kun gan shi ku ce ku gaya mu sai inda kake zama yin hira sai ka sai kaga ta zo ta tsaya a wajen kaga dole ka tashi ka saurare ta kuma na ai dan kar mutane su san akwai matsala ko to ita shari'a tana da hanyoyin ta na gyara da yawa haka ba wai kawai gyara an ce gyara shine saki shi kadai bane gyara akwai hanyoyi da yawa na gyara shi saki last option ne in duk an bi matakan da duk aka bi aka yi komai aka yi komai aka je har aka nemo waliyai suka shiga aka yi nasiha aka yi wannan aka yi sulhu duk idan ya ki to shine fa sai a koma wannan na ƙarshe amma ba daga ka shigo ka ji miya gishiri yayi yawa sai ka sake ta ba ko ko daga ka shigo ka ga an yi lattin abinci ranan ba a samu abinci da wuri ba ka ce ka sake ta ba in dai haka za ka yi ka dinga sakan mata kenan dan an dinga samun matsaloli ke na wata sai akai gari wa yawa ma ba a ma abincin ba saboda haka akwai hanyoyi da yawa na ladabtarwa na shari'a kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya, nuna mana hanya guda daya shine ka ka dauki wannan ka dan bada sarari a dan huta tukuna sha iska ka dan bada wannan sararin kaga da aka dawo ai da aka bada zabi an daidaita ko ba daidaita ba kaga abin bai ci gaba ba ai ya tsaya dan kar a koma abin da yafi wannan muni ya ce babin mutumin da ya zo ya ɗaure raƙuminsa a dandamalin masallaci ko kuma a ƙofar masallaci wannan ma yana da alaƙa da abin da ya shafi haƙƙi na al'umma ma'ana dandamalin masallaci ko ƙofar masallaci ai waje ne na al'umma da haka mutum ya ajiye abinsa wannan ba za a ce ya yi laifi ba matuƙar bai takura ma wajen ba an gane ko yanzu kamar misali ya kawo ya kawo dabbar ta zai yi sallah sai ya daure ta anan za a yi sallah da shi yana tsoron kai ya sake ta ta gudu ko a saci a wutan mu ba ta da lafiya eh dan haka sai dan daure ta nan, ba za ka zo ka sani ka ce malam nan masallaci ne ba a daura raƙumi a wajen ba ko ba a daure abin nan a wajen ba ko <clears throat> shi yasa zaka ga wani lokacin wani mutum mai sana'a da kayan sana'arsa yana tsoron in ya ajiye a hanya zai za a sace sai ya zo masallaci ko sai ya ajiye a gefen sa farfajiyar masallaci ya sallah ai laifi dai laifi ba kayan sa ne amanar sa ce dukiyar sa ce amma kuma kar ya mayar da wannan kuma wajen sana'a eh in ajiya ne ya ajiye in an yi sallah dau abin sa anan babu laifi قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وأقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت هذا جملك فقال فخرج فجعل يطيف بالجمل قال الجمل والثمن لك wannan hadisin hadisin Jabir ne radiyallahu anhu zo a buka da yawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai raƙumin a wajen Jabir amma ana cikin halin tafiya ya ce in an dawo madina zan ba ka raƙumin an yi cinikin a hanya ne amma ya ce ba zan ba ka ba sai na dawo madina na sauke kayana a kan raƙumin zan kawo maka haka kuna tafiya da abokinka a mota za ku je bauchi ko za ku je wani ya ce motar nan taka gaskiya ta min fa ko za ka siyar min ne sai kuka yi ciniki ya siyar ma ya ce to amma fa ba zan ba baka mukullai da kuma ba sai mun dawo gida wannan ba ne babu ne don haka aka yi da jabi yana da kayan sai ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina da kaya akan raƙumin nan kuma ina da tafiya akan sa dan haka in an koma gida zan kawo ma abin da ka siya yace to ko da nazo Madina din sai naga annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga masallaci ni ma sai na shiga masallacin amma sai na daure raƙumi na wato a yankin da dandamalin masallaci yake na daure shi a wajen sai nazo zo na ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga raƙumin ka na kawo ma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yana ta kewayawa yana duba raƙumin yana kallon sa sai ya ce ma Jabir da raƙumin da kuɗin din na baka naka ne na baka kyauta duka qala rahimahullahu ta'ala babu wuqufi wal bawli inda subadati qaumi babin tsayuwa da yin bawani a wajen da mutane suke suke tara jujinsu ko shararsu a wajen da ake tara shara kan waje ne na kazanta ko waje ne na kazanta to yanzu sai ka zo ka samu wajen da ake sai ka duba kana ta neman inda zaka kewaya babu da ka kewaya bayan wata katanga sai kaga an tara shara a bayan wani gida sai kai bawali a wajen za zuwa kama ka ce kai barna me yasa ba za a ce kai barna ba a dama wajen na kazanta ne ko juji ne don haka dama da ta ake tarawa a wajen fitsarin ma kazanta ne duk da yake wannan hadisin yana wani babi daban amma dai malam ya kawo shi saboda in ya shafi haƙƙin mutane sai ya ce su ba ta kauni wajen da mutane suke tara shararsu musamman in ka je wajajen da suke ƙauyuka ne ba su da wajen zubar da shara da haka in an zo bayan katanga sai a tona rami a nan za ga ana tara shara ko? ana tara shara an ta taru sai a kunna wuta ta ƙone saboda ba inda za je a kai wani waje to sai ka zo irin nan wajen kai ba sai mai gidan zai kaba kai ce ka mishi kazanta akwai laifi a nan babu laifi kala haddathana sulaimana sulaiman ibn harbin an shu'bata a mansurin an abi wa'ilin, an hudhaifa radiyallahu anhu kala laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama aw qala laqad atanna sallallahu alaihi wa sallama sabata qaumin fabala qa'iman ya ce ah, huzaifa ke na radiyallahu an ya ce na ga za Allah sallallahu Alaihi wasallama wata rana ya zo inda wasu mutane suke tara jujinsu ko shararsu sai ya yi fitsari a wajen a tsaye sai da yake wannan hadisi yana tayar ma da wasu jijiya wuya ce an ce annabi ya yi fitsari a tsaye ce wannan ai ba girmamawa annabin Allah ka ce ya yi fitsari a tsaye ko yasa yana cikin al'adar ƙasar hausa cewa fitsari a tsaye ba kyau al'adar kafirai ko wani ya ga wani yana fitsari a tsaye zai ce to wannan mutumin kaman wani abin nan kaman <laughs> wani eh, abin nan na ake kiransu masu bautan gumakan nan ba ma guje ko wani arni ai arna ne masu fitsari a tsaye ko to ga wannan hadisin shi kuma uzaifa ne ga annabin Allah ya ce na gan shi yana fitsari a tsaye a wani juji a ga wannan hadisi yana bukatan eh, amma mutane bayani me yake ne ko don kar wani daga nan yanzu wani zai yi ai zo suna cewa annabi ya yi fitsari a tsaye don haka ba sa girmama annabin Allah <laughs> to ai Huzaifa ne gani kuma sahabi ne kuma abin da yake kawo matsalar wani hadisi na Aisha ne na na Aisha take cewa duk wanda ce annabi ya yi fitsari a tsaye ya yi ƙarya to ga yanzu an samu mene an samu cin karo shi Huzaifa ya ce gashi ita ma ta ce duk wanda ya ce kuma yayi ƙarya to yanzu magana wa za a dauka kowa ya bada labarin abin da ya gani ne ita a gida tunda take ganin annabin Allah a gida ba ta taba ganin ya tsaya tsaya ba wani kenan a cikin gida baya yi shi kuma ya bada labarin abin da ya gani kuma abin da ya gani dinnan abin da malamai suke faɗa a kai shine yanzu mafi yawancin wajen da ake tara juji kai ba za ka yi tsuguna ka yi fitsari a wajen ba dan ka tsuguna don rigar ka sai shi na najasar wajen nan, to abin da aka ce kenan annabin Allah shi ya sa bai tsuguna ba saboda in ya tsuguna duk tufafin shi zai kwashe wannan na najasar shi ya ya yayi a tsaye yana daga cikin abin da shi wannan gaban na Kano bai fahimta ba wai ana cewa annabi ya fi tsari a tsaye an zagi annabin Allah haka ma wasu suke faɗa wannan huzaifa ne huzaifa fa shine mai sirrin annabin Allah shi ne sakataren annabin Allah duk wani sirrin annabin Allah ya gaya ma huzaifa to kuna ganin wannan abin bai faru ba huzaifa zai zo ya faɗa ni ya faɗa abin da ya gani ne kuma ba laifi ba ne. to hatta yanzu ma akwai rashin lafiyan da yake samun maza kai har da wasu matan ma akwai toshewan mafitan fitsara ko mafitsara yana iya toshewa ka zo ka tsuguna sai ka yi awa ɗaya fitsari ya ke fita sai dai dinga ɗiga ɗis in ya ɗigan nan kuma za ka ji kamar an zuba ma wuta a cikin wajen nan ka tashi ka rasa yadda za ka yi to yana daga cikin mafita da ake bayarwa ko samun sauƙi na wannan ka je asibi za su je ka dinga fitsari a tsaye domin ka tsaya zai zama ya sake in ka tsugunna kuma waɗannan jiyoyin da za su tattare ba zai baka ka sake ba za a baka magani a asibiti a ce kuma an kaje butsari ka dinga yi a tsaye to kaga kenan ma ashe abin da annabin Allah yayi wannan abu na zamani ya tabbatar da cewa hakan daidai saboda haka yana da kyau a dinga fahimtar irin waɗannan abubuwa ita shari'a ba wai dole kai abin da kake so haka zai zo a shari'a ba ka gane ko kuma kai yanda kake ganin cewa eh haka ne girmama annabin Allah to shari'a ba haka tace ba kuma dan an ce yayi wannan ba a rage darajar annabin Allah ko ba rage darajarsa ba nana Aisha da ta bada labarin cewa suna wanka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wankan tsarki sai a ce ta bayyana sirrin annabin Allah kafi ta san shi kenan ko ita bata san matsayin shi ba da za ta zo ta faɗi wannan ita ta faɗa kuma faɗantan ya yi amfani ko bai amfani ba ya yi amfani saboda ya nuna ma al'umma yadda ake wankan tsarki inda ba ta faɗa ba ba wanda zai sani ko ba wanda zai sani ce muna wanka in ɗibi ruwa ya ɗibi ruwa hannunmu yana saɓani ta ce ya fara ya wanke inda ƙazantar take sannan ya yi alwala kamar yadda yake alwala sannan ya wanke ɓarin jikinsa na dama sannan ya wanke ɓarin jikinsa na hagu sannan ya zuba ruwa a kansa so uku sannan ya zo ya wanke kafarsa sannan ya kwara ruwa a jikinsa ba haka ake wankan tsarki ba ya aka yi aka sani da ta ba da labari to wannan labarin da ta bayar ta yi laifi kenan in ji makiyin Allah kenan ko makiya Allah don suna da yawa ‘yan shi a maka suke faɗa ko? Ah, to in ba ta faɗa ba za a san wannan hukuncin ne ba yanda za a san wannan hukuncin ba ta faɗa ba saboda haka yana da kyau tunaninmu da fahimtanmu ta dinga buɗewa kada ta kada mu kuntata ta in gane ko mu dinga buɗe tunaninmu idan waɗannan hadisan suka zo idan mun ji sun mana irin gungurgun din nan ba mu gane ba to mu tambayi malamai su gayya mana me ake nufi an kaji wani abu baka fahimce shi a hadisi ba yanzu nan kamar yadda yake gaya mu wani zai ce ga su can suna cewa annabi ya yi fitsari a tsaye ko to ai ba ni na faɗa ba ai ai bukhari ne ya rawaito kuma daga huzaifa kuma huzaifan ya gani ne ya faɗa ko kene na nuna halaccin yin haka yanzu in ka je cikin tasha wani lokacin inda in ba ka je inda aka gina bayan gida ba in dai a waje zaka je kai bawali wallahi ba iya shiga wajen ba sai a ce ai a can ake kama ruwa in ka je sai ka rasa inda zaka kama ruwa ko a duk akwai ai to sai ka tsuguna a cikin kazanta ko ina fitsari ne duk inda ka zuguna fitsari ne duk tufafin ka zai kwashe ko mi wanka, wallahi sai ya taba jikinka to ma ba ku san wani abu ba shekarun nan na baya aikin haji saboda cunkoson jama'a cunkoson jama'a kai cunkoso don haka wajen da ake zama a amina da arfa bayan gidan wajen ya kasa ma mutane saboda mutane sun fi ƙarfin wajen don haka da aka zo aka yi bayan gida da za a shiga a biya bukata sai aka ga bayan gidan sai ka zo ka ga layi ya kai daga nan har tsallaken titin can to wani kuma baya iya rike fitsari wani sai ya tsuguna cikin mutane ya fitsari kana gani aikin aji aka je wallahi ga wani ya tsuguna a gaban ku sai ya kwaye abin nan dinsa sai ya fitsari a wajen duk wanda ya je daren muzalifa ya ga irin wannan duk wanda ya je mina kuma ya ga irin wannan wallahi so sai aka zo aka yi wani irin abin fitsari na zamani wani abin fitsarin zamani sa ga an yi shi dan tulu haka an saka shi a bango sai ka tunkari bango sai ka yi fitsari a tsaye ina jin wasu mutane suna cewa kai mun zo maka kuma ana fitsari a tsaye <laughs> ah, to me aka duba yanzu maslaha aka duba ai ai taimako a rage rage cunkoso ne ko ba wanda ya ga zai iya na tsayen ya je ya tsaye wanda ya ga ba zai iya ba ya zo ya bulayi ko sai ka ga na tsayen nan wasu masu irin wannan <laughs> shi shi ba zai tsaya ya tsaya shi damuwar shi ba wai a gan shi ba ne a'a ya yi fitsari a tsayin shi ne ya ya san zo maka na fitsari a tsaye to shi ya ɗauka fitsari a tsaye wani babban saban Allah ne to ya kamata mu cire maka wannan tunanin ai ko to yanzu in ka je irin ma'aikatun gwamnatin nan ko duk irin wannan abin ne sai ka ce ba za ka yi fitsarin ba ba ba a yi tanadin irin wanda za ka yi ba sai irin wannan kuma misali kila ka zo sallah ne kana bukatan kama ruwa kuma dole anan za ka tsaya kai kyau dai shi irin wannan abin an yi shi din inda za a kyauta sai a dan mushi a dan killace shi sai a dan mushi katanga yanda koda mutum ya sake jikin shi wani ba zai gani ba kuma haka dan aka yi a can din dan yanzu da irin wannan cunkoso zamani ya canja ba irin wancan zamanin ba in kuma ka ce a waje za a je a yi fitsari a ko'ina zarnin fitsarin zai hana mutane zama kamar yadda gaya ma ranar daren muzdalifa in ka bar arfa ka tafi muzdalifa wallahi sai yadda ta kare kawai kai din za ka zama ba komai ba ne in kana so ka yi alola ka kama ruwa sai sai ka tashi karfe biyu biyu na dare za ka tashi in ba haka baga ce karfe hudu wallahi za ka yi awa ba kai shiga ba haka za ka ga ana layi ana layi to kaga wasu abubuwan sauƙi ne ga al'umma to kenan kaga sai mu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga ya aikata abu matukar wannan abin ba akwai dalilin da ya nuna cewa ya keɓance shi bane shi kadai to yana nuna cewa wannan abin da ya aikata ya halatta a yi haka ba ka ga yanzu an ce inda bukata kenan in ba bukata baka bukatan kai fitsari a tsaye inda bukata sai kai amma har yanzu kamar yadda biya muka wanda in zaka shekara kana karantar da shi hadisin nan zai ce fa fitsari a tsare ɗabi'a arna ne ba zai yadda ba ko an ka kuskure ya ga wata rana kaya a tsaye to shikenan ko sallah ba zai bi ka ba wani ko sallama za ka yi wallahi zai ce ba zai amsa ba ya ce wannan da yake fitsari a tsaye kaman kafiri abin da zai ce kenan to wannan ba wannan ba abin rikitarwa bane yana da kyau a dinga fahimtar irin waɗannan abubuwa amma abin da yake kawo matsala a irin wannan shine mutane su dinga karatun karatun baki kawai duk mai karatun baki baya bibiyan abubuwa ya hada hadisi nan da wancan ya dauko wannan abin da wannan ya hada to zai zai batar da mutane kuma zai bata sai ya kawai ya ce laqad Aitu, lallai na ga rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ata ya zo su badata wani juji kaumin na mutane fa ba da ka'iman yayi fatsari a tsaye sai a wuce sai a ji wani hadisin to kai ba za ka fahimci komai a wannan abin ba? shi ma mai karatun sai ya ce yayi fatsari a tsaye kuma ya ce ya haka zo a littafi ai da haka ba zai ma wani fashin baki ba ba zai gaya ma ga abin da ake nufi da hakan ba shi kuma wancan mai ji din in ya ji ka ga su can su ne masu cewa annabi ya yi fitsari a tsaye ba sa san annabi abin da za a fara faɗa kenan ko abin da za a faɗa kenan so wannan ba haka ba ne duk yanda ka kai da sanka da annabin Allah da kare shi daga wata ƙazanta ko wani abu da za a yaba masa wanda bai dace ba wallahi sahabbai sun fika baka isa ka kamo su ba kuma su suka rawaito hadisan kuma ba ƙarya suka yi ba ƙarya sai dai a wajenka amma ba wajen su ba haka su ba sa ƙarya ba sa ma annabin Allah ƙarya Allah ya tsarkake su Allah ya yabe su Allah ya yarda da su haka wannan kadai ya ishe su wato shaida ko a gaban Allah suka tsaya mu ne ba mu da shaida yanzu yi zai tashi ce Allah ya yarda da shi a cikin mu wallahi baka yi baka ce ni yau Allah ya yarda da ni ka ga ya ma mutane a gidanka ma zai ce ƙarya yake to amma sufa in ka faɗa baka yi laifi ba bal ma ya zama wajibi in ka kira sunansu ka ce radiyallahu anhu to amma kai waye zai ce ma radiyallahu anka ta ina sallah ba a yi da kyau ana cin amana ana ƙarya ana ce riba ana abubuwa marasa kyau kuma da a ce Allah ya yarda da kai a sai dai roƙon Allah ya yarda da kai ai a ga rubuta sunan mutanen ta radiyallahu anhu ai da sauran shi inda yana cikin sahabbai wannan sami'ina wa ata'ana in yazo cikin tabi'ai sai a ce rahimahumullah aka malamai suka ce Allah ya musu rahama su ma ba shi radiyallahu anhum ba dan Allah bai rubuta a littafin sa ba illa in an dauki fassara walladina tabauhum bi ihsani wanda suka biyo su da kyautatawa to in kai kana da tambarin cewa kai kana cikin masu kyautatawa sai ka rubuta ko a rubuta maka Allah ya sa mu dace a za mu dakata a wannan babin za mu tashi babi na 28 shine babu man akhadha al-husna wa ma yu'di an-nasa fi tariqi farama bihi babu wanda ya dauki wani reshe ko abin da ke cutar da mutane a hanya sai yayi jifa da shi wani zai iya cewa wannan me alaka shi da da zalunci eh ta iya yiwuwa reshen da yake cutar da mutane daga katangar wani ya fito duk wanda ya zo wucewa ko ya bige masa ido ko wani abu to lokacin da ka karye reshen wani a katanga wani ya eh, haƙƙin shi ne ka shiga amma cutarwa ne ko amfani amfanin al'umma ne da haka dan ka karye ba za a ce ka zalunce shi ba wani zaka ga akwai shuke-shuke a gidansa zaka ga yayi reshe har ya fito kan hanya kuma yana cutar da mutane in shi bai yanke ba sai kai ka zo ka gani sai ka yanke sai kai ka kara gaba alkali ma eh, eh, ranka dade wannan fa zo ya yanke min itace na ah, yana cutar da mutane kaga wannan bai shiga zalunci ba ka zalunce shi ba wannan ka taimake shi ne ma to abinda malai yake so ya nuna a wannan babin kenan wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah eh, ba yi da wannan kafara sai dai rashin yin haƙurin saba ma Allah ne ko Allah ya ce a yi haƙuri Allah ya ce wasbiru ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu ya alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin wa kunu ma'as sabirin innallaha yuhibbus sabirin da Allah ya umarci da ayi haƙuri to shi sai saba ma Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nazara an asi Allah fala ya'si duk wanda ya yi rantsuwa ko yi bakancan cewa zai saba ma Allah to kare saba ma Allah ai fara rantsuwa haka wannan yana daga cikin kurakurai da wasu mutane suke ce ai ni na riga na rantse ba zan yi ba haka tunda na rantse ba zan yi din ba in ka ce ba za ka sai a duba a ga abin da ka rantse ba za ka yin ba laifi ne ko biyayyar Allah ne idan biyayyar Allah ne ka rantse cewa Eh, za ka yi to Allah ya ce ka cika idan kuma saban Allah ne ka rantse akan cewa ba za ka yi ba ko kuma eh, in ba za ka yi ba baya bukatan kai rantsuwa an kuma saban Allah ne ka rantse cewa kai za ka yi dan yanzu ka yi rantsuwa akan cewa kai wallahi ba za ka yi hakuri ba biyayyar Allah ne ko saban Allah ne saban Allah ne ce to kar ka yi Na haka sai ka yanke wannan rantsuwar ka zo kai fara. in kai haka to shi kenan sai ka samu sauki a wajen Allah kaga kayi ma Allah da yayya kenan haka kuma yawan rantsuwa ko saurin yin rantsuwa bai kamata ba ya kamata duk abu ya taso kafin ka furta ka auna ka ga cewa shin wannan abin in ka furta shi menene zai biyo bayansa ko in magana ce ma za ka faɗa in ka faɗa meye zai biyo bayan wannan magana shine ne man kana yubinu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ko dai ka faɗa alkhairi ko kai shiru an gane ko shi wallahi ni da wani har abada a ta wannan ai saban Allah ne ai ko wannan saban Allah ne ko wallahi wani bazan ƙara kula shi ba matukar ina rayi wannan saban Allah ne ai Allah Allah bai ce ai wannan ba haka da abin da sai ka duba ka gani in saban Allah ne to ko da ka yi rantsuwa za ka aikata ɗin to ka ajiye wannan aikin ka zo ka yi ka fara wannan rantsuwar da ka yi ka janye daga wannan saɓan Allah na fata an gane Allahu ta'ala a'ala